This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fasan mun sake samun ku lafiya. Yanzu ma suna na Sarfil Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke da muku da wannan shirin a daren yau Litinin tara ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta sanar da sakamakon zaben kasar da ya baiwa Jan muhammad nasara. haka kuma za a ji cewa a yayin da ake bikin tuna da ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya a yau tara ga wata za a ji cewa ana fuskantar tarnaki a yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar nijar sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kwari shirya kuma zai kamana sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington dc amma fa duka sai mun fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jamus da sauran kasashen turai da dama sun faɗa a yau litinin cewa sun dakatar da yanke shawara kan neman mafakan 'yan ƙasar Siriya saboda rashin tabbas a su bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Ofishin hukumar kula da bakin haure da 'yan gudun hijira na Jamus ya faɗa a ranar litinin cewa sama da mutum dubu arba'in ne yanzu haka ke zaman jira. ya ce zai sake duba yanayi da kuma yanke hukunci idan abubuwa sun koma daidai a siriya mai magana da yan ma'aikatar harkokin cikin gida sonia cork ta lura cewa yanke hukuncin neman mafaka yana la'akari da yanayin kowane mutum wanda ya shafi tantance halin da ake ciki a kasar masu nema ta ce hukumar kula da bakin haure tana da zaɓin ba da fifiko ga kowane batun neman mafaka daga wasu wurare idan ba a san halin da ake ciki ba kamar yadda yake asiri a halin yanzu. Shugaban mulkin kama karya na Belarus Alexandra Lukashenko ya yi afuwa ga fursunonin siyasa 29 a yau Litinin, a daidai lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa ana samun ƙara tauye haƙƙin bil'adama. Jami'an Belarus ba su bayyana sunayen waɗanda aka saki ba, amma sun ce rukunin ya haɗa da mata 11 da maza 18. fiye da rabin waɗanda aka yi wa afuwar na da nakasa da kuma cututtuka masu tsanani a cikin wata sanarwa da ta fitar fadar shugaban ƙasa ta ce dukan waɗanda aka sako sun tuba kan abin da suka aikata sun kuma roƙi shugaban ƙasar da ya musu afuwa babu wasu jigajigan 'yan adawa da aka saka waɗanda yawancinsu ba ji su ba tsawon shekara guda labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirra a yau litinin kan halin da ake ciki a ƙasar siriya biyu bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad rasha wacce ta baiwa assad taimakon soja a yakin basasar siriya na kusan shekaru sha hudu ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a tuddan golan an aiki da dakarun isra'ila a ranar lahadi zuwa yankin wanda majalisar ɗinkin duniya ke sa ido kan tuddan na golan inda firayim minista benjamin netanyahu ya ce matakin ya zama dole domin kare yahudawa bayan da sojojin siriya suka yi watsi da wuraren da suke ministan harkokin wajen isra'ila gideon siyar ya faɗa a ranar litinin cewa matakin na takaitaccen lokaci ne tambayoyi da dama sun kasance a ranar litinin game da wanda zai jagoranci siriya da kuma yadda kasar za ta yi kokarin farfadowa bayan shekaru fiye da hamsin a ƙarƙashin mulkin iyalan assad Syria's Prime Minister said on Monday most cabinet ministers are still working from offices in the city. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa Firaministan ƙasar ta syria ya ce har yanzu mafi akasarin ministocin gwamnatin ta Assad na ce gaba da gudanar da ayyukansu yayin da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin kasar a yau litinin rundunar sojan isra'ila ta faɗa a ranar litinin cewa an kashe hudu daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin labanin sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Yarjejeniyar wacce ta yi kira ga dukkan bangarorin biyu da su janye daga kudancin labanin? ta kawo raguwar fada cikin sauri amma bata kawar da tashin hankali a yankin ba. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuki takwas da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an harbo su ne a yankunan chernihiv Dinifro, kemilyateski odessa poltab ribin sumi tenefol da binyashiya kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka ko wata babbar barna rundunar ta ce makaman kare sararin saman ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami na rasha guda biyu ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar litinin cewa makaman kare sararin samanta sun lalata jirage marasa matuka sha uku na ukraine Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'adala A ƙarshe shugabar hukumar zaɓe ta ƙasa Ghana Jim Mensa ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa bayan dogon jinkiri. Lamarin da ya tabbatar da nasarar da tsohon shugaban ƙasar Jan Muhammad ya samu a zaɓen shugaban ƙasar Ghana na shekarar 2024 bayan da babban abokin karawarsa Dr. Muhammad miya ya amince da shan kayayyakin dauri. Abokin aiki na baya kuma makeri na ɗauke da rahoton. I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama. Ina ayyana shugaban kasa John Dramani Mahama wanda ya nasara a zaben shugaban kasa na shekarar 2024 kuma zababben shugaban kasa. Shugaban hukumar zaben Ghana kenan yayin da take bayyana sakamakon zaben. Mr. John Dramani Mahama of the NDC ta ce mr john mahamman ya samu kuri'u miliyan shida da dubu dari uku da ishirin da takwas da dari uku da casa'in da bakwai wanda ya daidai da kashi hamsin da shida da digo da hamsin da biyar cikin dari yayin da bawumiya na npp ya samu kuri'u miliyan hudu da dubu dari shida da hamsin da bakwai da dari uku da hudu wanda ya daidai da kashi arba'in da daya da digo da sittin da bakwai cikin dari da misalin karfe biyar da rabi ne shugaban hukumar zaben ta ayyana tsohon shugaban kasa john muhammad wanda ya lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2024 da rata na tarihi da ya kusan miliyan biyu tsakanin tsakaninsa da dr baumiya na jam'iyyar npp kuma mataimakin shugaban kasa sai dai ta bayyana sakamakon ne ba tare da sakamako daga mazaɓu tara ba wanda suke da ƙuri'u kusan dubu ɗari tara amma lissafi ya nuna ba za su iya sauya nasarar da john muhammad ya samu ba in the event that all the valid voters from the nine constituencies above voted for the candidate who placed second da a ce dukkan mutane daga waɗannan mazaɓun sun jefa wa mutumin da ya zo na biyu ƙuri'unsu da zai samu ƙuri'u miliyan biyar da dubu ɗari shida da hudu da ɗari hudu da ishirin wanda zai daidai da kashi arba'in da shida da dubu da goma sha bakwai cikin ɗari wanda haka kuma ba zai sauya nasarar John Mahama ba. Bayyana sakamakon ke da wuya sai gari ya ɗauki shewa inda magoya bayan jam'iyyar NDC suka fara kaɗe-kaɗe da wake-wake akan titunan ƙasar har ma wasu suka zanta da mu suna cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Eh, sunana alhaji gadon fusga na fadama. Eh, gaba da batun mu na kasan gana. allah ya sa mun yi zabe mun gama lafiya ba wani tangarda sai mu ke alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sunana hajiya halimatu sadiya ishaq popular known as hajiya akumapa da freedom fighter muna ma Allah godiya sosai da wanga victory da ya bamu da mu da ubanmu yayanmu his excellency john dramani mahama har ma wani malami dan jam'iyyar npp shi ma ya zanta da mu inda ya bayyana mana sunansa kamar haka sunana muhammadu mustapha ina ji ina daga cikin waɗanda suke bayan baumiya ba na wasa ba ne npp kenan to alhamdulillah da farko dai muna gode ma Allah an yi zabe lafiya kuma an gama lafiya duk da dai ba mu yi nasara ba amma musu duka daga Allah ne abin da ya burge ni yadda shugaban mu ya fito Mahmud Bawumia kenan Muhammad Mahmud Bawumia ya zo ya yi magana ya kwatar mana da hakali to mu ma mun ji daɗin hakan kwarai ya nuna gaskiya shugaba ne shi sa muna gode wa Allah da samun haka sai da addu'a mu ne allah kara zan da mu lafiya kamar dama muke da zaman lafiya duk da cewa ba a bayyana sakamakon mazabu guda tara ba jam'iyyar ndc ta riga ta lashe kujeru 165 cikin kujerun majalisar dokokin 276 wanda hakan ke tabbatar da ta samu gagarumin rinjayi a majalisar dokoki a ranar bakwai ga watan janairun shekarar 2025 ne dai za a rantsar da zababben shugaban kasa john rahman muhammad tare da 'yan majalisar dokoki da za su yi aiki a sabuwar majalisa baba ya ko makeri sashen hausa na muryar amurka daga birnin accra ghana to a gaida baba ya ko makeri a yayin da ake bikin tuna da ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya a yau tara ga watan disamba Ƙungiyar Transparency International Ration Niger ta bayyana damuwa game da abin da ta kira tarnaƙi da ake fuskanta a wannan gwagwarmaya sakamakon wasu dalilan da ke da nasaba da raunin doka. A bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana buƙatar haɗa gwiwa da matasa a yaƙi da cin hanci, ta yadda za a samu wanzuwar ɗabi'a kare mutuncin kai a gaba. Wakilin murya Amurka a mai Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tun daga shekarar 2003 da aka kaddamar da yarjejeniyar yaƙi da cin hanci ta majalisar ɗinkin duniya ranar tara ga watan disamban kowace shekara ke zama wani lokacin bitar halin da ake ciki a kowace ƙasa a wannan yaƙi da nufin zakulo sabbin hanyoyin da za a bullo wa al'amarin mai bijiro da sabbin kamanni a kulliyomin da yake bayyana halin da ake ciki a wannan fanni a Nijar, kasar da hukumomin mulkin soja suka kuduri niyar murkushe cin hanci da handama shugaban transparency international maman wada na cewa yunkurin na fama da kwam gaba kwam baya kwaldef kungiya wannan wadda gwamnati na yanzu ya aza don karɓo abin da ake tsammanin mutane sun yi a jirga da shi na jama'a aikin ta shi kenan a kiri mutum a ce ka ɗauki kaza eh, ga takarda gashi shi eh, in ka yarda ka biya in ka biya kuma ka ta inda zaka eh, a yau ana ba da kasuwa yanda ake so wato ba yanda dokokin duniya ba da muka sa hannu gare su ko abin da ake ma directive na yomuwa dokokinta sai muka haddo tamu doka mu ba da kasuwa bayan da dokoki ba suka ce a yi mamba a kungiyar farar hula ta emsu sande falmata taya wacce ta jaddada kyakkyawar aniyar hukumomin kolin wannan kasa game da yaƙi da cin hanci na zargin wasu mukarrabai da yi wa yunkurin zagon kasa shugaban kasa mun sani da cewa da shi ya ba da doka da oda a yi aiki amma yadda na gaya maka ne rija ta ba da ruwa goga ya hana akwai waɗanda suke tarnaki suke hana ruwa gudu ba san menene hujja menene dalili ba saboda akwai wurare da yawa a cikin wannan yanayi da muke ciki na an sa mana takunkumai muna tsaka waɗansu suna warwarewa. Na nemi jin ta bakin shugaban hukumar Kwaldef amma haƙa bata cimma ruwa ba domin kakakinta dambaji son Allah da na kira ta waya akan wannan bukata bai ɗaga wayarsa ba. Haka kuma na aika masa saƙon text nan ma shiru ba amsa. kamarin cin hanci a harkokin jama'a a yau wanda kuma ke zama wata matsala mai wuyar magancewa cikin kankanin lokaci ya sa majalisar ɗinkin duniya a bana ta karkatar da hankali wajen matasa don ganin watan wata rana an waye gari da wata al'ummar da ta fahimci illolin cin hanci ta kuma guji abin sunana malam sid muhammad shugaban majalisar matasa ta ƙasa ta niger gudunmawar matasa cikin yakin cin hanci da rashawa tana da muhimmanci domin su ne da yawa a cikin eh, al'umma eh, kashi 60 cikin 100 duka matasa ne ita eh, majalisar ɗinkin duniya ta san matsayin matasa ta san muhimmancin su cikin yaƙi irin wannan duka don abu ne wanda mu muna goyon bayan shi kuma insha Allah za mu kawo goyon baya domin ko ina da shi. Rahoton kungiyar Transparency na 2023 ya saka Nijar a matsayin kasa ta 125 a sahun kasashe 180 abin da ke fayyace girman matsalar cin hanci a kasar wacce a baya ake ayyana dalilan siyasa da katsalandan na shugabanni a matsayin abubuwan da ke hana ruwa gudu a yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulam wani barma. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe muna kan yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC a muna cewa karfe 3 da minti 45 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya. So yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an haɗa kai an haɗu a abinci. Akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta lokacin Sardauna ana sunan marketing board. marketing board din nan an watsa da shi wato dole ne sai ya kasance masu madafin iko a tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da kudaden mutane ana yin sa. Mahawara da tattaunawa da aka yi a Kano akan makomar 'yancin manoman arewacin Najeriya wadda ya wakana a ƙarshen mako shine batunmu na yau. mutum ne hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko madalla masu tsare batun yancin manoma da makomar harkokin noma a yankin arewacin najeriya shine ya mamaye ajandar taron masu ruwa da tsaki da suka kunshi kananan manoma da matsakaita da kungiyoyinsu kungiyoyin tallafawa ayyukan noma kwararru akan harkokin noma da kuma wasu daga cikin jami'an gwamnati taron wadda ya wakana a kano a ƙarshen mako na da nufin faɗakar da manoma akan haƙoƙinsu na noma a wuyan gwamnati da kuma hanyoyin da za su bi da kuma hanyoyin da za su bi wajen cin gajiyar abin da suka noma kamar yadda ya kamata kazalika taron wadda kungiyar worldwide initiative for community development tare da sauran masu ruwa da tsaki suka shirya na da burin an karar da gwamnatoci da mahukunta a yankin arewacin najeriya game da mahimmancin aiki tare domin sauke nauyi da haƙoƙin da ya rataya a wuyansu na kyautata rayuwar manoma da inganta harkokin noma da nufin samar da abinci a yankin na arewacin najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. sannan duk abin da ake noma a Najeriya kasa yake yi ba sama yake ba kullum ana cewa ana fidda billions to amma kuma production din ba karuwa yake ba raguwa yake duk da dai zaka iya cewa ai yanzu akwai matsaloli na insecurity akwai matsaloli na kaza na kaza na kaza to amma dai duk da haka noman mu fi ka kwata a ce yayi kasa mai da yake haka to kaga wannan abin da muke so mu nuna nan shine wato dole ne sai ya kasance masu madafin iko da suke ɓangaren noma a tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da kuɗaɗen mutane ana yin sa shugabanci na ɓangaren da za a alkinta kuɗaɗen mutane ta ɓangaren noma idan ba a sa patriotism san ƙasa ko da kuma tsoron Allah ba gaskiya ba ta ko ina ba Farfesa Murtala Sabasa Gagi kenan guda cikin masana da suka yi makala a wurin taron. hajiya baraka sani da ke cikin jagororin shirya taron ta yi tsokaci tana mai cewa 'yancin manoma ne su samu kyakkyawan yanayi na noma da ilimin bunƙasa kayan su na amfanin gona ta yadda za su ci gajiyarsa sosai wato abin da ake kira value chain. value chain ya kunshi tun daga sarrafawa zuwa ah, post harvest losses wato adana kayan da makamantansu duba da lamarin tsaro da ya addaba arewa ya kawo sau wato poor production na abinci kuma rashin zaman lafiya a wasu sassa-sassa na arewa duk sun haɗu sun kawo wannan matsalar sannan kuma manoman da muke da su a yanzu shekaru na kama su sannan matasan da ake da su wanda ya kamata su shiga takalmin manyan su kuma suna ja da baya da noma saboda wahalar da ke kunshe a cikin noma duba da an ki a kawo sababbin dabaru na noma wanda za su rage wahala da zufa in ana noma so abin da muke kira shine a samu haɗin kai tsakanin gwamnatocin jiha a samu kuma inganta ilimi na shugabannin manoma sannan a samu zama akai-akai tsakanin ilimi da noma da policy gwamnati kenan ta yadda za a dinga ma fahimtar ina aka dosa kuma an dosa ya zamanto a inda ake bukatar wannan taimakon a nan aka saka shi so yana da kyau in an zo harkan abinci ita yunwa ta san pdp ko apc ko ta jam'iyya ba yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya so yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an haɗa kai an haɗu a abinci in an fita sai a rabu a siyasa saboda siyasa ba zai yiwu ban an tsoma ta a cikin harkar abinci gaba ɗaya, za ta yi masa illa kuma in ta tashi illar nan ba ta san wanda za ta rage ba kowa za ta sha kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Wannan batu na 'yanci da kuma haƙoƙin manoma ya ƙunshi samar da kayayyakin noma da suka kamata a kan lokaci kuma isassu kamar yadda Alhaji Musa shugaban manoma alkama a Najeriya ke faɗi. ana ka samu matsala ake cewa an samu rashin abincin ko kuma an samu an noma ɗin bai ji da dace ba akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta farar gula lokacin saddauna ana kin sunan marketing board marketing board nan an watsar da shi har ka sace ke zauna ke regulating din ma mai ake bukata a kasa a lokacin shin ya za a tattauna wannan kayan abincin shin me farashin kayan abincin ya kamata mai sayar ruwa wani ko kan mu sayar mu goya kayan a cikin rumfu ko kada mu goya duk wannan iya cikin harkar marketing board a samu mana da shi ko irin sai ko dawowa da taimakawa al'umma dole. Taron da na zuwa ne a daidai lokacin da iyayen ƙasa ke nanata mahimmanci da kuma tasirin ba da zakar kayan amfanin gona wajen kawar da yunwa da yaƙi da talauci a tsakanin al'umma a yayin da manoma ke ci gaba da girbe amfanin gonarsu. Kamar shekarar da ta wuce, a nan wannan gundumar ta ya mi gaba, ma ƙaramar hukumar da gaba. amfanin gonar da muka tara value nasa ya haura miliyan 78 wanda kuma shi mai martaba sarkin dutse Haji Hamid Muhammad Nuhu Sanusi CFR shi ya zo ya raba talakawa kwanan nan wata mata ta zo abin da muka iya bata ma a lokacin a bara buhu ɗaya ne na shinkafa kuma ita uwar marayu ce to da ta je sai ta raba buhun shinkafan nan biyu sai ta sai da rai kwano ashirin kuma sai ta zazzaba sai take ci da marayunta wancan kuɗin kwano ashirin yan sana'ar da ta sa a shi take dan juyawa sai zama wannan jari na kwanan shinkafa ashirin ya zo har bana to dama manufar kenan ta wannan tsakanin. idan haka ne wacce ɗamara aka ɗaura kenan bana. Ai bana gaskiya mun sake ninka wazan da muke da shi a kan aiki. Kuma mutane suna ta ƙoƙarin kawo zakasu wani ma ba mu san ma saboda mu san shi da wani noman da sai ya samu zakka ba amma wallahi sai ga wani ya zo ya ce ga zakka sai aka Alhaji Muhammad Garba kenan hakimin gundumar Miga a jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya. Masu are ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles na nigeria samson siya-siya ya kira ga kocin kungiyar na rikon kwarya augustin gabon da ya sauka daga mukaminsa na kocin rikon kwarya siyasiya wanda ya kammala hukuncin dakatarwa da hukumar fifa ta yi masa bisa laifin coge a wasanni yana da burin komawa aikinsa na horarwa kasancewar a yanzu haka bai da aikin yi gabon mai shekaru 59 ya sami nasarar jagorantar kungiyar ta sufa irin da samun gun gasar cin kofin nahiyar afirka mai zuwa inda kuma yanzu haka yake fafutukar ganin ya ci gaba da aikin horarwar na dindindin to sai dai kuma ya haɗu da kalubalen siyasiya wanda ke ganin bai kamata ya ci gaba da rike mukamin tare da mukamin sanar daraktan wasanni a lokaci ɗaya ba duk da yake shi kan kansa siyasiya din yana daga cikin masu kiran da ɗauki koci dan cikin gida. mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea ta ingila enzo maresca ya ce ya yarda kungiyar ta sami gagarumin ci gaba amma kuma har yanzu bai amince tana cikin masu takarar lashe gasar premier ta bana ba kungiyar ta chelsea wacce ta yunkuro sosai a 'yan makonnin nan ta ja hankalin duniyar kwallon kafa a wannan makon bayan da ta yi waiwayen baya daga kashin ci biyu da nema ta doke ta tanam da ci hudu da uku a jiya lahadi lamarin da ya sa manazarta da dama suke ganin cewa tana cikin manyan masu takarar lashe gasar ta premier ta fana mariska ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a farkon wannan kakar wasanni bayan sallamar mauricio pochettino wanda ya karkare kakar wasannin da ta gabata da kungiyar a matsayin ta shida a teburin gasar sannan a hankali kuma sabon kocin na ci gaba da karfafa kungiyar daga mataki zuwa mataki inda yanzu haka ita ce ta biyu a teburin gasar tare da tazarar maki hudu kacal tsakaninta da liverpool da ke saman tebur wadda ke da bashin wasa ɗaya da bata buga ba tukunna to sai dai duk da yake maresca ya amince da ci gaban da kungiyar ta samu amma ya ce a yanzu suna mai da hankali ne wajen kara daidaitawa da karfafa kungiyar ta hanyar ganin ta lashe kowace wasa da ke gabanta yana mai cewa har yanzu da sauran zango a gasar ta bana a ƙarshe dai kungiyar kwallon kafar liverpool ta soma yunkurin tsawaita zaman shahararren dan wasanta mohamed salah a kungiyar a 'yan kwanakin nan an yi tajin sala yana ta bayyana ta baba kan makomarsa a kungiyar kasancewar bata bashi wani sabon kwantaragi ba a daidai lokacin da kwantaraginsa zai kai karshe a karshen wannan kakar wasannin rahotanni sun bayyana cewa tuni da jami'an kungiyar suka so tattaunawa da wakilan sala domin rattaba sabon kwantaragi karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. Jamus da sauran kasashen turai da dama sun faɗa a yau litinin cewa sun dakatar da yanke shawara kan neman mafakan 'yan ƙasar Siriya saboda rashin tabbasa a ƙasarsu bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. ofishin hukumar kula da bakin haure da 'yan gudun hijira na jamus ya faɗa a ranar litinin cewa sama da mutum dubu arba'in ne yanzu haka ke zaman jira ya ce zai sake duba yanayi da kuma yanke hukunci idan abubuwa sun koma daidai a siriya shugaban mulkin kama karya na belarus alexandra lukashenko ya yi afuwa ga fursunonin siyasa 29 a yau litinin a daidai lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa ana samun ƙara tauye haƙƙin bil'adama jami'an belarus ba su bayyana sunayen waɗanda aka saki ba amma sun ce rukunin ya haɗa da mata sha ɗaya da maza sha takwas fiye da rabin waɗanda aka yi wa afuwar na da nakasa da kuma cututtuka masu tsanani kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirra a yau litinin kan halin da ake ciki a ƙasar siriya biyu bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad rasha wacce ta baiwa assad taimakon soja a yakin basasar siriya na kusan shekaru sha hudu ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a tuddan golan Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe hudu daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Labanin. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Labanin suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. To la a gaishe ka masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda zamu mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya ce na kawo muku shirye-shiryenmu na yau sai kuma julie leathers gresham wadda ta hada tare da ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau mr carol nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum